أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya fara mana kyawawan ayyukan na alkhairi da ta mana kurakuran mu da mu da takaitawa mu ya mana imani da hijira da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri cikin da muka shiga muka fiti duniya da lahira kuma yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu dhalika wal qadiru alai. alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu rana ta goma sha uku yau ko ga wannan wata mai albarka na Ramadana a wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ta yi daidai da sha uku a watan uku na shekarar miladiya dubu da ashirin da biyar muna nan a suratul mu'minun da yardan Allah za mu tashi aya ta tasa'in da uku bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون نعم waɗannan ayoyi na yau ta farko Allah maɗaukakin sarki yana ce kun ya Muhammad ta ce rabbi ya ubangiji na ina roƙonka ma turiyanni ma yu'adun ka nuna mun dukkan abin da aka alkawaranta wa waɗannan kafiran masu gaggawan wai a saukar musu azaban inda gaske ne masu cewa maganar azaban Allah ko tashin kiyama ta tatsuniya ce kawai da kotu. Waɗannan masu zagon ƙasa da addinin musulunci masu cikin gwila da musulgi da kashe musulmi. Waɗannan kafiran ya Allah makiyan Allah makiyan manzon ka makiyan alƙur'ani. Ina roƙonka Allah Allah ka nuna mun kamun su da za ka yi ina raye. in ga yanda in ga azabar ta saukan musu suna raye a ido na ido cikin su ya Allah ina roƙon ka wannan ga makiyin ka Allah nuna ma ƙarshen shi a gaban ka kai baɗi ne da shi waɗannan makiya musulunci makiyan ka ya Allah masu zaƙuwa wai a saukar musu da azabar inda ta ne Allah na roƙe ka duk abin da ta alƙawarin ta musu da ba a yi mutu in ina kallo ya ina raye don halatar makiyin a daɗi ne da shi makiyin Allah da manzon sa shi a daɗi ne da shi rabbi ya ubangiji na ina roƙonka fala taj'alni fil qawmi zalimin dan har za ka halakar da su ina rayen ya Allah ina tsakanin su da ya Allah kada ka sanya ni cikin waɗannan ɗaliban yayin da kuma ka sauka musu da azaba in sai ta azaba idan ta zo tana da wanda ya jawo ta da wanda bai jawo ta ba duk kana game su sai an ji alkiyama kawai a tantance kamar yadda Allah ya ce wa taqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khassa wa'lamu an allaha shadidul iqab a ji tsoron fitina da dangano fitinan da in ta in ji ba ta takaita a kan wanda suka jawo ta kan kasa har wanda bai nasu da ita inotin mutane ta taka to ya Allah na roƙe ta ni Muhammadu lokacin da in dai har za ka tabbatar da su ina raye ina kallo ina tsakanin su kada ka sanya ni cikin waɗannan azzaluman ya Allah ka sanya ni a ciki a ware mu a duk lokacin da azabar Allah da halakarwar Allah ta zo sai ka ga ta tseratar da mumulai ta fitar da su sai ta ka taita a kan kafirai a azzalimai bayan da aka ta nuhu idan muka tashi halakar da mutanen ka za mu nuna maka wata alama idan ka ga alamar ka kwashi waɗanda suka yi imani da cikin jirgi sannan kowane jinsi abu sauki namiji da na mace ka sanya su a jirgin wa a halaka illa man su baka alaihimul kauru Allah ya halaka da su gaba daya sai waɗanda alkawarin Allah ya nuna ba za su halaka ba su ne waɗannan mumunan su ne kai suka tsira ba ya Allah in za ka kula da su ya Allah in dai mata ina raye a tsakanin su ya Allah ne ka tseratar da ni ka haɗa haddani haɗa haddani Allah maɗaukacin sake cewa inna ala an nuriya ta hana idin da kadirun ya Muhammadu tabbas ni Allah maɗaukacin sarki kun nuna maka su a idon kasuwan ni mai iko ne umarta haka don ya ji daɗi ya kuce fushi ya kuce don mutum ne Allah ya aiko shi in kaza ya yi azabar Allah sai azabar Allah mutuwa tana nan musiba tana nan bala'i na nan azabar Allah tana nan ce kai a kawo azabar daga mun ce mun jin sun kafin da hakimi inda ga sai take dan halal ne ai a kawo azabar shine to ya Allah in za ka nuna azabar ina raye da nuna ta ina raye amma kai ka haɗa da ni da ni kuma Allah ina da iko in nuna maka yanda zai yi da su din a gaban ta ya mutu shi da Allah ya tattaro su ya tattaro su ya kawo annabi su ranar bayan jahal ya tafi abdullahi ibn ubay ya tafi manya-manyan kusoshi su ibn khalaf khalaf manya-manyan kusoshi da laraba wannan da suke kala gudu a makka suke azabtar da musulmai suke kashe musulmai ba sai da annabi ya ga gawawakin su a nan a gaban shi kuma annabi ya ce a jawo su aka jaga su aka jefa su a wata rijiya alif wata rijiya da take bambanta tsohon rijiya yanzu Allah ya tsaya a kan su bayan an taɓa raga wacce a ciki ya ce hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan hal wajadtum ma wa'adani rabbi haqqan yace shin kun tarar alƙawarin da Allah ya muku ya tabbata gaskiya ne ni na tarar da alfarin Allah ya mun na tsakani nasara da iko da rinjaye da Allah ya mun alfari ni na gan shi yau Allah ya tabbatar mun da shi kuma ya tabbatar muku azaba yanzu in fara anananta sai sai bina abu da Umar ya zo ya dafa manzo Allah sai ya ce ya Rasulullah yana da gawawaki a an gama da su yace wallahi da kafi su ji da nake da a yanzu kafi su ji ba suna ji karara suna kasa dama Allah ya musu alƙawarin zai haɗa su da zaran ya haɗa su za su fara ɗanɗanan azabar su tun nan shi ne abin da tambayar su kun fara ɗanɗanan alƙawarin da Allah ya muku na azaba kan na ga alƙawarin da Allah ya mun na samun nasara a yau na gan shi kuma kun ga ku? ina farka an kane ya gan su an gama da su Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya ce manzo Allah ta tsanta wata ɗabi'a da nake son ta tsanta ita ɗabi'ansa ta tsanta ita ita ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata rika kunta mummuna da kyakkyawa ya mutu in mutum ya muna na maka to ka rika tuntuɓe wannan abin da ya ma kai da kyakkyawan sakamako ya ma mummuna kai ka fatan ta maka alkhairi sai mutum ya maka mummuna kai ma karama da mummuna a'a kai ka zama to role model mai haƙuri in ya maka mummuna kai ka tunkuɗe wannan mummunar da ya maka kyakkyawa nahnu a'lamu bima yasifun mun fi kowa sanin irin maganganun da kafiran nan da waɗannan musulman suke faɗa da suke sukanta Allah da shi wata yana da ɗa yana da ɗa yana da ɗa mun fi kowa sani in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammadu kun rabbi kullum ka rika addu'a ina ce a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ya Allah ina neman tsari dukai ka kare ni daga wasuwasin shaitan daga cizgan shaiɗan, daga zamarwa irin ta shaitan sai mutum baya zamewa daga gaskiya sai Allah ya tabbatar da shi kada la tuzi a da id da zaniya da kuka tana zuwa wa mutum bayan Allah ya shirye shi ya daidaita shi zaniya ta zo ta ya zo to duk lokacin da mutum ya ji wata alama ta zan shi dan dan zai ci ta ya kauda kai daga tauhidi ya kai ka shirka ya kauda kai daga sunan da Allah ya ya kauda kai daga shari'a ta'a wa Allah zuwa ta ga wa Allah karka a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitan zai gudu ya bar zuciyanka domin shaitan yana zuwa ya nima mutum wasiwasi ne su zuciya ya wiskarin wa mutum a zuciya har ya gamsu da wani sabon da bai san shi ba ya mutum ya narki ya saba da sabon ya saba da sabon wani da shi da zuciyar nan ne ko shaitan ne da shi yana iya zama a zuciyar mutum ya yi shekara ko wata shida yana gamsar da kai a wata barna har ka yadda yadda ya roƙi a adam har ya damsar da shi ya ci da yar bishiyar nan bayan inda ya ce masa wala ta ha ha bishiyar ta kuna min adam zauna a aljanna ba kai ba yunwa ba kai ba bakin ciki ba kai ba takaici ba kai ba kishin ruwa ka zauna ba kai ba tsiraici sutura ga ta nan komai an ba ta a aljanna amma ka ga wancan bishiyan kada ka kuskura ka kusance ta ma balle har ka ci daga ƴar ka kuskura idan kai haka ka ka zalunci kanka ko zan raba ta da aljanna zan raba ta da shi to shaydan sai ya kullo wa annabi adam kullum ya zo wa annabi adam الشيخ هذا وانت بشير حجيت كده ايه انا هاكا ربك ان تنتم الشجرة الا ان تكونا مرتين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني نقبل من الناصحين فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقتفان عليهما من ورق الجنة أبقر الله قلنا اهبطوا منها جميعا بعد كل لبعض عدو ana da tsohon hajji'an shaɗan ya zo ya yi a adam wasu wasu ya roƙe shi ya roƙe shi ya roƙe shi ya adam Allah bai cikita mata aljanna ba ya rage kuma wancan bishiyar da yake kayi komai ban da ita to akwai sirrin da yasa Allah ya hana ta ta da ci da gare ta domin Allah baya so ka zan ka kaman mala'ika ya iko yanda suke shi yasa ya hana ka ce sannan ko baya son ka dawwama aljanna akwai ran da zai da kai amma wasu ka kika ga wannan bishiyar Ka zama so dawwaman ne a dan aljanna abadan abadan ba ranar fito kuma halittar ka za ta koma tautar mala'ika ta kaji da mala'ikun Allah ta da ɗan ware ne kai kai ne mutum ta kai matanka sauran gasunan mala'iku ne malamai suna ta wannan hujja wannan mutum da shaitan ya ja adam zuwa gare shi har ya ruɗe shi an mala'iku sun fi an adam daraja kenan da kima da kyau su ga adam ya ruɗu gari ya zaman su ya ruɗe shi shi ne kaga shaitan har ya rantsa adam ke billahi la ilaha illa huwa a cikin da maka gaskiya ne kuma annabi adam ya ji girman rantsuwar Allah da yanda ta kira sunan Allah da batin Allah da kisoshin Allah shaidan ya rantse ba kunya babu jan girman Allah shi kuma sai ya rudu da haka matan ba tana tace masa yi mana yi mana ka sai da aka ce abu ne mai daɗi in mata sun zo hei a ta abada ka yi wannan abin a wuce ba a ne ya rantse masa ya rantse masa yi mana na shi kashe na shi kamata na shi kashe sai adam kawai ya miƙa wuya ina ci kuma ya gano abin nan cewa lallai ta zalici kansa ta zalici kansa ne kalman tutu ma da Allah sai da Allah ya tura wa annabi Adam eh tura wa annabi Adam ya ta to kaga yace kun rabbi a wasu min hamadatu kai masu shi zai zuwa mata ta ji ƙargiyar nan da aka gina ta ɗan taɓa ta ɗan harshe ko da ko ita ta jiya jiya ta ce mana ɗan haka kawai ta kai haka in ka ji ɗaure ko masu zuƙe-zuƙen wiwi ai a su ɗan ja su ɗan haka wai ai da ja haka wani ya yi ta tsari sai ya hawaye wani da kaɗan in ta azabtar da shi ya ƙara gudun ta kenan wani kuma in yaji ji ɗaya ce zan sace zan sace zan sace daga da ya zama to in ba wiwi ɗin ba zai iya rayuwa ba wani saishi shi ɗan sai ya zama mata kai ka zan da aka hana dan me sirrin sai amana ka ko da ko ɗaya mutum yana taɓa ko babu kai zarcewa abin jaru kuma mana asiri ko yaro na ajiya ya fahimci ta ba ka so ya tafi nan kai ka kira su ka musu da kar ku da wannan kar wani yanzu ko yaro yanzu ka kalli shi ya fara wai me ne yin sirrin abu ne ya yasa baba baya so a tafi kullum da ya shigo ɗakin nan duk faɗin shi fa shi ko hankalin shi a kan wancan abin da ke a yadda a taɓa ko abinci hankalin shi yana nan da shi ne Allah ya nuna mana yadda za ka kori shi. kuma ta yadda ya fije ka duk lokacin da ka ji alamun fizgan shaidan yana maka wasuwasu zuwa ga wani mummunan abin da ya haramta wasta izbillah kun rabbi a'udhu bika billahi koran ka ya baci da yi tsaka in kai ta faɗa kai ta tsahe ka abun ya ai sanyi sai ka ta hakura bika rabbi dan ka tsare ni ya Allah an yahdurun daina halarta inda nake daina zuwa inda nake balle ma har su kanya mun bacewa ci su tsawata mun mummuna a matsayin mai kyau su nuna namun mai kyau a matsayin shi ne mummuna to haka ake tsoron shaidan Allah mutu yake yaji wasu wasi sai ya dame shi da wasu wasu. ta yi tsara na ya tsara an sha shi shaidan yake ta yi tsara harama duk da kai wata shi ne a cikin shi ya kama shi lokaci da ka tunawa ka rika tunawa ka rika tunawa ka rika tunawa sai ya tana ma tun lokaci da kake primary school Kuma kana wajen shekara su. kuma har ya kama lokaci da kake aji daya sai ka tunawa ka ci Ibrahim mana nan oho kai ina jimo ina wane ina wane kai da ayi school wallahi mun tashi mu je mu sha mangoro kafin mu je gida a biyo mu sai a yi rukuni da kusuri ba amma bukatan shi sai ka ga arzikin Allah. da yasa kana at the age of 50 zai ka a cikin aji na primary school ba ka sai da ka idan wannan wasu wata in ka duba shi ka tsaya da malamai suka ce suka ce to a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko a tabbata shaitan ya ya bar ya bar ka ne ka ga sai shi da tsaf ta tabli ba ba'adi anan za ta yi sallar نعم حتى إذا جاء أهدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا

Allah ya ce suna nan suna nan a wannan rayuwar da kafirci suna nan a wannan shirkan tasu suna kan bakon su da bauta gumata da shan giya da harna da tsaka wa Allah kasan ta ida za a da wani bauti kwasan sai mutum ta hiyar mutuwa ta zo ga dangadan kawai babu kawara ranar jikin shi ya ga alama mutuwa ya ga kawai mutuwar latinan to a lokacin ne kala sai ya ce rabbi ya Allah amu wata alfarma ina roƙon alfarma ya Allah irji'un kar a ɗauki raina An ɗan jinkirta mun a kawo mun da raina kar a ɗauka yau Allah na roƙe ka ni ƴan watanni kawai da nake so in a watannin nan la'alli a'malu salihan domin in je in yi imani da manzon nan ku yi aiki na gari ku yi ɗan ayyuka masu kyau in gyara abubuwa na da za na yi muna na zaman to salihi maimakon makarnaci mai tsaye da sallah maimakon mai ƙin sallah ku yi imani in gyara kuma shi ma taraftu abinda na bari da dukiya na in fitar masa da zakka da ɗaya a ranar zan fita da ɗan shekara ashirin zai ci abinci ta mata ya fi ita ta shekara ashirin da miji ready duk wani abin da ba yi shi ba an ba shi lokaci wata shida shekara ɗaya ko shekara biyu yana ce kalla kuma shiru a duka masa tsawa kawai ba zai yi ba innaha kalimatun huwa qailuha kalma ce in Allah ya faɗe ta tun tsako ba yawa. ka duk wanda lokacin shi yayi ba a ƙara mai sakar ɗaya ba a raga mai sakar ɗaya yau tafiya za ta yi mana shiru ka daka masa tsawa subhanahu wataala ka ɗauka Allah ne mai magana ya canja ya faɗi abu a samu ba haka ba Allah ya fitar ran nan in an zare ran nan wa min wara'ihim a gaba da su barzakun kafari ne ke jiran su barzak shine rayuwan kafari shine rayuwan kafari ba an gane ko kana kiran shi transit transit ne tsakanin duniya da ne da lahira lahiran ba a yi kiyaman ba ba a tashin ba ta bar duniyan ko ina za ka zauna shine rayuwan kabari inda za ka zauna in between bayan da mutum kafin ya zo duniyan da ina ya zauna cikin mahaifiyarsa nan ya zauna aka tsera halittarsa yadda za ta yi daidai da rayuwar duniya to shi ma kafin ya je lahira sai ya zauna a gari tukuna an gyara halittar an jirgin ta yadda za ta iya sajewa da rayuwar lahira na'am ba a yadda mutum ke cigigi zai je inda yake a haka da ke lahira ba ne kowane namiji tsawon shi jira'i sittin ne kuma sittin kan girman ne tsawon ne mas kalwaya eh, sittin ne shi ne daidai tsawon annabi adam ina tsawon ajiyar ɗan wuta kuma idan suka ji ko kuma za a janta jikin wanda wutan za ta daɗe tana ci kuma mazala ta lafi ce dutsen ɗan wutan jahannama da za ta kawo girman uhudu ne a haƙori haƙorin ɗan wuta ko haƙora nawa ne a ciki baki? Hmm? ina jin talatin da wani abu ne a girman duwatsun uhudu talatin a baki mutu bakin yayi ke kan yayi ke jirgin ya ke galgan jikin ya yake idan aka ce yadda mutum yake cin nan a kafin za a koma shi a wuta kamar kai ne ka kama sauro canjir na ci da cewa za ka ba shi a kan canjir san ɗan zafin ma ta fi ma ka zona shi ya yi fas bilirin kawai ma ya kona shi wutan jihar nan ba za ta ji daɗin cin ɗan adam kafiri a yanda jikin shi yake aka sai an girma jikin ya zama kuma malam jikin mutum ɗaya daji guda ne da irin wutan california ke cikin nan sai a ce wata gangan jikin ɗan wutan guda ɗaya ke yadda wutan za ta shiga kowane sako sako loko ta daga tana ci an gane ko haka ta aljanna ce ma in ka shiga a yanzu aljanna a yanda kake a girman jikinka yanzu idan aka yi baki za ka san suna jera abubuwa wajen goma babu a baki sai ta kaji duk za ka cinye su amma idan aka shiga ruwa yake da kofin ruwa ɗaya na sanyi one glass na ruwa ɗin da in ka sha ka sha kofin kunu a Birtaniya eh kofi ɗaya haka ji ta ƙoshi sai ka ga gashi gaba a nan da ka ce a ji ba ta kana kallon ka kana ji kana da ne ka fata domin kofin kudin tsamiya ɗaya da ruwan sanyi ɗaya cika ciki a wani ko da kai a wasu karfi ga wani ɗan kaji ba wani kantin ba wani ciki Allah tana gani tana ji ta haƙar da wasu idan da wannan cikin za ta shiga aljanna ba za ta more aljanna ba shi yasa aka ci tana girmama jikin mutum sai ya zama to plate ɗin in ka tashi cin abu duk abin da kake ka gani aljanna ci kawon shi cikin zai iya ɗaukar shi ta ci. Kusan da cikin kan da abinci. Allah da ya samu aljanna kawai Allah samu aljanna Allah samu dace Allah sanya mu aljanna a wa min da barzakhun Allah su bayan an ɗauke ran take abin da ke gaban su kuma da rayuwan kai dan kuma za su zauna a kabari ila yawmi yub'athun an ranan da Allah zai tada matattu ranan zai tashi da rayuwan kai kuma ya koma rayuwar kwallin lahira kuma rayuwar فإذا نفق في فإذا نفق في فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلقوا نعم. وجوههم النار وهم فيها كالهون الله يكفي idan aka yi busa a cikin kafo aka busa kafo na tashin alkiyama busa kafo dai biyu ake yi busawa ta farko duk wani abu mai rai zai mutu a duniya ta kiyashi ba za ta tashi gabin kiyashi na motsi ba ballantana kuka mutum ko wata dabba duk abin da kake ya mutu kawai shuru za ka ji duniyan ba tsuntsu ba komai komai ya mutu ba haka Allah zai bar duniyan babu komai mai motsi na tsawon shekaru arzikin komai babu motsi sannan a kace dosa ta biyu ita ce wannan ita ce lokacin tashi da kabari kuma a cikin da da aka yi buta ta biyun nan kowa ya fito daga kabarinsa da fala'an tsaba a ranar babu wata dangantaka wai wane ɗan ne babu shi a yi jirgin shi wannan ya tsuntsunta waɗannan igiyoyin zumunci babu shi kowa zai ji kawai za ka ji kanka kai independent ne ka san wani babanka da ko wata mamanka ko wani ɗaninka ko matanka ko ɗanka ko bakkanka ko kawunka ko innanka ko kakanka ko abin nan sam an zare wannan an yayyanta wannan igiyoyin zumuncin kowa zai ji shi kaɗai ne kawai da shi ne kawai yau ala an saba bainahum babu dangantaka yanzu tsakanin wani da wani wani da wani shi ya ina ɗana ina matata wanda idan aka yi rigima tashi gari ya yamu sai aka kuka har waɗo nan ne suka ji kowa yana neman nashi na ɗana ina matata ta ina suke ina babana ina kawuna kuma tashi irin na kiyama da crisis da ilmauta irin na tashin alkiyama wallahi Allah ya da lokacin da ka dura nan duk waɗannan igiyoyin zumuncin sun cinke in ji Allah kowa ma ba tunanin wani a kwakwalwar kafe shi wala ya a alun ba mai tambayan ina wane ina wane ina wane na ina babu in ji Allah babu shi babu girman Allah wanda da yake sa ku haɗu a ce zai sa ka aljanna ina za ka gan shi na za ka gan shi ina fata an gani a bai tunanin ɗansa ya tuna ta kai sai ba ka tunanin da zan ka tuna wani can da ba shi ba matan ka ba ka tuna ta haifa ba ka tuna shi mahaifin ka da ya haife ta mahaifiyar ta bayan da ake musu ba'a nan sai ka mutu akan dan uwanka sai ka mutu akan dan a kan iyayenka amma a cikin abubuwa kiyama an zare dangantakar an cire maka shi a tunanin ka ba ɗaya kai ne kawai kai ne kawai ka kanka ya zan yi kuntsira ya zan yi kuntsira ne kawai shi ne kullum ri'in minhum yawma idin sha'anin yubnihi kowa kawai sha'anin kansa yake yi kai kuma anan an roƙe ta an hana ka yin tafarkin manzo Allah an ce bari kawai in muka je kiyama zan kwashe ku ku aljanna ba mai tare ni waɗanda ayoyin su zamanto tunani a gare ni mutumin da bai tambaye kan shi ba ba zai tambaye ka ba tambaye ka ba kawai kan ka almajirin shi ne ko ka ɗalibin shi inda akwai wanda mutum zai kara sawa ina jin iyayen shi da ƴaƴansa da matan shi su zai kara sawa ba bai ma suna su Inda ce a ranar bari in gaya muku na fasalan mawazinuhu wanda lajan ayyukansa suka nauyaya a mizani a skeli ka auna aka hal aiki na danka ne ya rinjayi zunubanka fa ita humul muflihun da waɗanda su ne masu rabauta da aljanna Aiki ka kawai za a duba ba ruwan wani da wani aikin ka ne kai kawai kamar khattab mawazinuhu wanda ayyukansa na alkhairin sa da na ladansa su aka rinjaya su kai su ba su da nauyi na zunuban su rinjaye su ƙa’ula’ikun ɗabina ko alfusahun waɗannan sun a tsaron kansu a sai a tsaron kansu ya ana tsaya mai mafita alfafi jahan na matsali su cikin jahan na matsali da goma cikin a ce mutum nan ya yi a tsaron dusiyan shi abin da aka yi na gobara ko na menene ko ma hatsari aka yi a ce alhamdulillahi ba yi asarar rai ba an yi asarar dukiya ana cikin lalle abun ya zo da me in ka ana da ran dukiyar za a nemi ka wata rana dawo kuma amma a cikin kiyama a ce Ka yi ba mulki ka kai asara ba dukiyar ka kai asara ba a kai kanka kai asaran kanka kai ne kai a tsaron kanka da kanka ai kasar suna su kai asaran a asaran duniyan kai tsaron lahirar su cikin yin imani da Allah a nan duniya cikin jin tafarki manzo Allah ta salama a nan duniya cikin haramta wa kansu haram ta wa kansu halal sun ki su yi tsaron kansu a gobe kiyama domin ana a cikin ba dukiya ba shi ba a zuwa da duki kayan ta umalin labarin Yaya ba za su amfani mutum kaɗan ba illa man aka laha kalbin sarin sai wanda zai wa Allah da lafiyayyar zuciya ciki da tauhidi da suke manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne suke kuka da musu. to Allah idan aka sa su a jahannaman inda ka ce za su dawama ya za su kasance Allah ce talfahu wujuhahum nar ba ka wutan harshen wuta yana lafo su kawai wutan yana harbo su. fuskokin su kacin kamawa kawai yawon fiha kalihun haka don su a cikin kuma su fuskokinsu murtuke a ɗaure babu fara'a babu abunan babu fara'a babu kacin fuska babu annuri babu komai ran da ta gansa fuskansu a aure ban da tantanan azaba da bakin da a abin da suke shi. Ai tantanan azaba kuwa ina ji ba za ta samu fuskar shi a ciki ba. A aure take abu ga bakin ciki ga asara ga nadama ga azaba ga yunwa ga kishin ruwa ga zafi damu. Ai subhanallah. Allah ya kare mu da wuta. Ya kare mu. idan Allah ya su a wannan lokacin suna murtuka fuska suna ɗanɗanan azaba ga wuta ta danƙe fuska tana ce tana gona fuska kawai tana ci kawai mai kona dangarowa da su alamta sun ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال تسمعوا ولا تكلمون Allah sai ta ha alam takun ayati tutla alaikum kun manta a duniya ban aiko muku annabi ba yana karanta muku ayoyi na yana karanta muku rana mai kamata yau bai ambata muku jahannama ba bai ba muku wannan wutan ba bai ba muku azaba ba sun ga muku da ayoyinmu da zahirin ga sunan kuɗin su da idon sannan ga ayoyin alkurani an karanta muku sun tunatar da ku rana mai kamata yau sun tunatar da ku irin wannan abafar sun tunatar da ku jahannaman nan sun tunatar da ku duk wata wahala da kuke kankana nan ayati tatla alaikum karanta muku waɗannan ayoyin amma ya ku yi ya kuka mu'amalanci ayoyin kuntum biha tukazzibun ƙarya ne a wata alkiyama a wani hisabi a wata jahannama kafirin awwalina ne tsarkuniyar mutanen da da ne kawai in hiya illa hayatuna na mutu wa nahya rayuwar duniya kalai ita ce rayuwa daga na in an mutu babu wani abin da zai biyo baya ba haka kuma ta bawa ta mu amsa ba ji Allah Hmm? da suka ci wannan azabu za a suna musu sun gargaɗe ku wannan ba abin da ake koya mu kullu shay'in fa Allahu ta'ala komai an karanta muku shi dalla dalla fa kuntum biha tukazzibun Kalu sai su ce rabba na ya ubangijinmu muna neman alfarma a sake buga mu a gani. a fidda mu a sake zuba mu a doron ƙasar ga imani mummunai dai irin mu dai za a taɓa yin tarihin irin mu ba in muka koma da ƙasar nan da mu ya Allah a samu tsakanta ya Allah Allah wannan dalilin da samu kashi da na ralabat alaina shik watuna zunubanmu ne da shirkan da kafurkinmu da zuciyarmu shi yarin rinjaye mu kuma shi yarin rinjaye mu kunna kauman balin ba kuma muna kan kasa ba san zuciya ga ɓata wanda waɗannan su suka cuce mu a duniya amma yanzu Allah zai alkawari don Allah Allah mun roƙi ka rabbana idan idan ka ba mu cikin ka ba ga imani Allah ka yaba mana kana ubangiji mu akhrijna minha da mun da wutan nan da mun da wutan nan fa in udna wallahi in har ka idda mu wutan nan kai da mu duniya ta samu mu tsabanci in muka koma zuwa ga abin da muka yi a da ya kawo mu wannan wajen ina zalimun ya Allah mu muka zalunci kan to yanzu fa yanzu wani ne ya zalunce su Allah mu ya Allah wallahi ku Allah mu ya Allah in suka samu daman nan muka ba aika aikin nan don ka Allah yanzu am mu muka janyo wa kan sai kala fi Allah ce musu irsa'u fiha ku kaskanta a cikinta ku wulaƙanta cikin wutan ku kaɗe wala ta kallimun ko wani ya sake mun magana amma ɗaya ban ku sake yi da bakin kuma sai a yi filin mutum da hannama gaba ɗaya Na ne bakin a yi wanda gana yadda ko sun yi ihu ba a ji kawai an gana kawai a kanan sun kare mu الله كيف سيء متحان إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فغفر لنا ورحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون Allah ce innahu kana fariqun min ibadi kun manta a duniyan akwai waɗansu ɓangare na bayina in ji Allah wanda da aka kawo musu wa'azi manzo ya zo musu aka ga musu ƙur'anin nan su daga jin suka ce rabbana amanna kun ta da su ne musulmai kuma zan yace ya zo musu da wa'azin da kafin Allah amsan da suka ba manzon Allah suka ce amanna ko kuma amsan da kuma suka ce kazibun ya sani ku suka kare ka suka ce rabbana amanna ya Allah mu yi imani cin da na ta mana abin da muke na kuskure ne kafurci kawai mutum musulunci na ya Allah farhamna Allah ka nuna tausayinka da jin kanka a gare mu an khairur rahimina kai ne mafi alherin mai tausaya wa bawa ka tausaya mana kun mance da waɗannan mutanen kun mance da waɗannan musulman mumunai da su suka amsa suna faɗin wannan ko kuma kuka ƙetashe kuka kafirce kuka juya baya kuka ƙaryata manzanni suka ce su kun amanna suka ce a kawo muku azaban mana inda gaske ne suka ce warhamna Allah ka kuma rahama ka tausaya mana kun ai kun ka kashi biyu ne kun ba karyata masu karyata annabi su kuma masu masu biyayya annabi to sakamakon wannan roko da suka yi ya su yi imani in gafarta musu in nuna musu rahama da tausayi na duniya ba su musu wani irin gani kuke musu sai da wannan dolaye ne wai su imani da ranar tashin kiyama kai sun imani da wasu aljanna kalle su yanda suke gaba goshi a kawai suna kan kalle su yanda suke wahalar da kansu ya suna azumi kalle su yanda suke wahalar da kansu a ranar su a tsawaci suna tsayuwan arfa kalle su tafasumuhun sikhriyan suka ɗauke su abin kizgili abun zagi abun aibantawa abun takala abun wulakantawa suke wa musulmai su kuma su eh amalum Ali, alam and uh, uh, those people oh. enemy of the chief enemy of the enemy suna hana mutane su imani hatta an sautin zikiri kuka su da aibanta musulmi da zagon kasa wa musulunci a makirci da ba ɗaya rayuwar kuka da kuka wani kwanci suka mance da ni kuka su da aibanta musulmi da musulunci wa kuntum minhum tahakun duk inda kuka ga kuka musu dariya kuka musu dariya jiya people oh you don't pass here oh be careful what you know them ah haka za ka ji yi wa musulmi kamar yadda Allah maɗaukacin ke yake a suratul tafsir me yake yake wa ibama rubihim ta gama zuwa wa ban qalabu ila mun kalabu بهم اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل توهم الكفار ما كانوا يفعلون مثل كائن مسلمين يوم سيكون سلا داريا سلا داريا سلا سلا kalli riga wancan wai su ne na Allah wai su ne mummuna wai su ne mashi'a aljanna kalle su kirke buku buku kalli wani dinki ba ma da irin kacin gurun nan ta nuna musulmi kalli yanda ya ɗaga wando kalle shi kalli jemu kalli da ba sai ta aikata su kullum in sun zama yi da musulmi har rayuwar ta su suka ci aka suka yanke da wai akwai Allah suka mance ma akwai ni makalicin su suka mance da abin da ake nema a gare su Allah su sai da kan rubi hin ta kama zu in musulmi su kai su da su suka zuce da rada suna nuna su wa idan qalabu ila ahlihim kalabu? fakihin idan suka koma gida suna alfahari suna dariya kai dadi ka za wani abu ne Yau ne ya cin mutunci wani musulmi wallahi aka yi ta dariya a kafin kai ba ya aka yi kuma kuma na wani shi wani musulmi a ɗanɗanen wando ba wani cin mutunci kai terrible terrible my son good اليوم الذين آمنوا من الكفار ranar ta juya yau. Cikin duniya sun mutu, kuma a kiyama ya juya lokacin da ake jajin kafare ake jan su ake mamarin tsayen su ake abubuwan su ake zuwa jahannama ko musulmai suna zaune a karaga suna kallon su suna kan abin nan a jirgin aljanna suna ta musu dariya ce a kira mutum ya ta haika kira wanda aka ne a nan kulus farkos ɗaya ko ya fi da dariya a tsada da ɗan kuma Allah ya ce suke yi wa musulmi a nan duniya in sun wuce su ma yanzu da aka wuce da suka hallama musulmi su rama alkuwi da alkufaru ma ta nuna a yi duro in ji Allah an kafirai irin abin da suka yi a duniya a yi wani wani Allah ce an gama zai wutan kuɗi da aljanna Allah rufa mana asiri Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce inni da zai kamul yauma yau na saka musu aljanna da ni'imarta da daɗinta ji masu tsaro sakamakon haƙurin da suka da irin wautan su da haƙuri da suke wajen yi wa Allah ɗa'a da biyayya da abin nan da bin dokokin haƙuri da suka wajen hana kansu saba wa Allah da haƙurin da suka yi a kan ƙaddara na talauci da rayuwar talauci da rashin a haɓar su kuma barin musulunci nan ba wani mutumin idan eh, rashi ya yi rashi talauci ya talauci ya tafi ya bar musulunci bai an da daloli ya koma can har an so turin karatu a kan waje an ba shi gida ke eh, sun ɗauki nauyi na na warke a asibiti sun ɗana musulmi sun ƙi ta na koma can wannan sun yi hankali a bisa kaddaran da suka samu da rashi na talauci da rashi lafiya da yadda imanin su suka bar imanin su ta na kaka musu yau humul fa'izun amma hum humul fa'izun yau su ne rabauta su da suka rabauta da aljanna a nan ahira Allah ban ya rufe mana asiri to alhamdulillah alhamdulillah ya ajiye karatun lokacin har yayi za mu kamo kan tambayoyi tambayoyin kamar haka ta tabbata ta ɗauka tana ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ta fara malam a ƙarfi lafiya da nisan kwana allahumma amin malam tambaya ta uku ne shin a sallan jana'iza da sallan tarawihi ana yin ko ba a ji jiya a malam ba rukuni ku? da ci ka manta rukuni ba su jada da ci ka manta su ba zaman ta da ba a cikin su da minna da an gane ko da haka wannan tarawihi ne akwai kaji da ba'adi domin ita da ce wanda ce ina ta an gane akwai yanda ka san take ta harilla Ko in kana na ta sai dai bambancin su wannan ta nafila ce ta kai dora wa kanka wancan kuma yi farilla amma duk abin da ke ɓata nasila na ɓata nasila yana ɓata nasila abin da ke samun farilla yana samun nasila akwai ƙabili da ƙabili cikin su amma da ya'iza babu wannan shi ne Ba ya taɓa ta tsamana wanda yake azumi ya kuma azumin shi na nan idan ya farfado azumin shi na nan da yarda Allah abin da ya shiga cikin shi azumin shi yana nan sai ya tsora na fata an lokacin da ake so min in wani abu ya shiga ya haɗe wani abu babu komai a kan shi abin ya farka ɗin ya ci cika da azumi uku wanda ke sallan wanda ke sallah da an ce sallallahu alaihi wasallam zai ce yana cikin sallah a'a a za ka tafi wannan ba ba a cikin sallah babu sai in ka je can abin cikiya Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta ne ta assalamu alaikum Allah jama malam bukatun shi na alkhairi Allahumma amin kuma ya kare shi daga sharri amin dan Allah malam so nake a mana bayani kan jujal. menene dujal ya aikata wa Allah ya mayar da shi haka kuma da gaske ne Allah Adam ne mahaifin shi Eh, Allah ya ƙara ɗaukaka malam a musulmi a cikiya. Rudujen halitta ce ta Allah ajiye ta a daga cikin alamun tashin sulkiyama manyan manya guda goma ɗaukowar annabi Isa alaihi salam zuwan dujan, fitowar ya juju ma juju da kuma zuwan mahadi da kuma fitowar wannan dabar za ta ɗaya wa mutane magana da shi dudal din shi dudal dai mafarnaci ne kuma idan shi ne a cikin goshi yadda ake nuno waɗansu yara ba an haifi su kwaci da ƙwaya ɗaya a goshi ko tsakanin nan tsakanin hanci ha dujal idan shi ɗan irin na mutane biyu ma amma ɗayan ya lalace ya bulluko haka ya yi kaman kwayan tsada kwayan tsada ko kwayan ko haka baya gani ɗayan ne mai gani idan ka kwata ne duk ya faɗi abin nan shi yana da ƙarfi ya zaga duniya cikin yan kwanaki kaɗan ya yaɗa ƙarfi mahadi ne zai zo ya kashe shi da isa ya kashe shi wannan isa ne na allah yadda ya shi kafirai dujal ya ya juji da ma juju ya waɗannan kafirai ya waɗannan mummuni wannan kuma iko ne na allah subhanahu wa ta'ala kuma shi ma ɗan adam ne ɗan adam ne adam ne Allah ban ya so dace me yasa Allah mai da shi Allah ya so ya khluq ma ya sha'u wa yaqtar fa'alun bima ri da aiki da abin da ya so yasa ya fare fare ya yi shi haka Allah ya shi da shi kawai da rika kaushi A dadi a rika a rika abinan da shi farauta a rika kiwo da shi kinan wannan shi Allah tsare mutum kuma da shi jirgin nan dan duk wani bala'i da shi da jarabar ɗan adam ke gani a doron kasa ba ta ga komai da irin zamanin da dokar da ta ya tarar da mutanen zamani domin zai zo da aljanna da wuta zai zo yana tura mataku shi Allah ne lokacin shi da zinari da bol suna bulkowa yana kiran mutane zuwa gare shi wanda ba inda aka tuma zinari da inda ake haƙa yanzu ka gani akwai kuma a kaman kuɗi a wajen wannan maballe ya bulluko a ƙasa da zo a ci shi Allah ne ya ce shi Allah ne mummune su ƙarya ne waɗansu da sa'a me Allah ya yake da shi da wanda shi Allah yana da aljanna sai ya nuna aljanna irin tashi sai ne yana da wuta ya nuna wuta sai ne ne Allah yana tafi da sai ya tada matacce Allah duka yana yi waɗannan abu eh mutane su ruɗu amma annabi ai ya fa mana alamun da za mu gane ba an ba ce idan shi ɗaya idan shi ɗaya ne shi kuma ubangijin ku a idan ɗaya ne da shi sannan an rubuta kafara a goshi shi ha fa ra wasu ma suka ce zai ta ɗin a yayyanki kafin da ra'un da ra'un da waɗansu suka ce a hakan kafara duk kalamun sa manzo Allah ya ta karan ana gani ta karara da Allah ba ta kun bane irin ba kun shi kenan Allah ba fa'u bane larabcin ne ba musulmi ko da tafu ashira'u eh da mutum sai ta kuma haram ana ce mai haram ne sai Allah ya alima malaman da Allah ina irin su kai din ina ina cin riba ina ina irin su wannan kasu yau sun samu ɗari ina irin su inda aka yi a kan mariya mawancin sunan da aka ta ku sai ana yi wa mutane gargaɗi eh an yi na zamani ka kai dubu sa ba ka ɗari ka yi eh, musu ya tattaro kuma abokan da kawai ya sa wata ma a jaki take ɗauka ita ce uwar a jaki ta tattara kai har wanda ba ka ko ya ce ina ce a a a a a a a wata wanda ta ce ana samu wallahi sai su amma kin haɗa da dangamin malamai sai sunan bakumin kenan za su gane ki da cuci kowace kunne ki wallahi a kun samu sai ga su bayan ɗaya ana zuwa masallaci da Allah ma a sallaci ma a wallahi wallahi wannan hakari ne dara ta ne ne aka fi aka samu kan da ba aka fi sai karkara sai shekan ne ne ne yaya wallahi kuɗaɗen jama'a na tattaro ne wannan wajen za ka in ka samu riban kanin ne ka haika ajiye ita ta bayar da waɗancan nasu yadda yake wani ya ɗauko bashi aka kai ba su ka ai an toshe kunnen so aka damu sai ya aro kuma a cikinka wallahi aure na zai mutu mana wallahi a miji na zai san ina yi ba kullum ya ɗauko da zo a gidana ana cimin bikin cikin ya ɗana ya ɗauko da kuka sai a zuwa nan ta ne duk wanda ya kasa ta su biya mai bai nemi shawaran su bai shiga ba a aje su tara ne tara sosai Allah rufa mana asiri irin abin da ke karuwa da mutane Allah rufa mana asiri Assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya Allah ya amsa mana ibadunmu malam sai in zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musulunci sauran annabawan Allah wani addini suke na musulunci ne da tauhidi musulunci ne da tauhidi kada a dukkan hukuncin shuhada a izabara ya kuma mawki izbala libanihi mai abudu na min ba'adi قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون النبي يوسف ربي wa آتيتني من ta'awili a من تأويل الأحاديث samawati السماوات والأرض tawaffani muslim wa alhiqni bi salihin da musulmai ne duk musulmai ne masu ne abin da suka Allah sha Allah Allah ya mu sun tambayoyin ke Allah ta kama na ibadunmu ya mana albarka ya datar da mu Allah ubangiji ya nuna mana cikin wannan al'ami lafiya Allahumma bi fadlika أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته